واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a yau laraba tara ga watan ramalana goma ga watan ramalana to na rage mana kenan to gara ana ragewa wannan shi yake gwada cewa ba a ji jiki sosai ba goma ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara arba'in daidai wanda ya dace da goma sha biyar ga watan mayu miladiyar annabi isar ne maryam alaihi salam a bethlehem tana da shekara tara. idan ba manta ba muna nan cikin suratul fatih inna fatahna laka mu mubina mun karanta waɗansu ayoyi waɗanda malam ya kawo mana wani dogon hadisi a ƙarƙashinsu idan ba a manta ba mun karanta aya ta 25 ko هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم مأرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما سألنكما مككارا دفل الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سخينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها wa kana Allahu bi kulli shay'in alima sannan sai muka ce wannan hadisi ba zai fasaru ba sai idan mun hada da laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-harama إن شاء الله آمنين مهلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا سبو دمير هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وما أن يحكى نيكر تشين جابوا لنشنوا شين ما لا يكرن محمد رسول الله عن المكرمة أو المسور بن مكرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما أنت محديثي لكمان ينصحبه قدابيه المسور بن مكرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه هو اللي لا hadisin ɗan uwansa بما لا kusan magana guda ɗaya ce suka قال suka ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaman al-hudaybiyya annabi ya fita a lokacin al-hudaybiyya fi bid'i asharati mi'atin min ashabi da sahabbai nawa kamar yadda muka ce ya fita da sahabbai guda dubu ɗaya da ɗari hudu amma a nan ya ce ɗari da wani abu da goma sha wani abu sai dai zance mafi inganci annabi ya fita ne da sahabbai dubu ɗaya da wani abu da ɗari hudu ko da ɗari biyar ko da ɗari uku ko da ɗari shida falamma ata zalhulaifa yayin da annabi ya je wurin da ake kira zulhulaifa qalla dal hadiya sai annabi ya rataya hadayansa dama na yi bayani na ce a da idan suka ɗauko hadaya daga ko ina a duniya idan mutum ya je miƙati to sai ya rataya wa hadayan wani abu Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan takalidi a cikin alkur'ani saboda haka ana rataya takalmi ko ganye ko wata ciyawa wanda za ta ɗauki lokaci ko kyalle ko wani abu makamancin wannan to duk wanda ya ga dabba da wannan rataye to ya san dabban hadaya ce ko da ta ɓata to kawai sai gaba da ita ya je inda ake yanka hadaya idan ya yanka to sai ya awon gaba da nama Allah ya baki to maza Allah da ya je zulhulaifa zulhulaifa ɗaya ne daga cikin miƙatai na ainihin ɗaukan aikin haji ko umura, kuma zulhulaifa ita ce miƙatin mutanen madina sannan zulhulaifa a yanzu wata unguwa ce a birnin madina sannan zulhulaifa ita ce miƙatin da tafi nisa daga ainihin birnin makka akan sauran miƙatan gaba ɗaya za ta irkin ko yalamlam ko aljuhufa da sauransu saboda haka mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana isa wurin wa sharafu yayi alama wa hadayansa wa ahrama minha bi umra sannan kuma sai ihrami da umra to me yake nufi da ihrami kine annabi ya kudurta niyya dama idan ka je wajen akwai babban masallaci akwai bayan gida kuma ban daki barkatai to zai ka shiga kai wanka in kana bukata sai ka canza kaya saboda haka kun ga kaman kayan da na sadin nan idan zan yi aikin haji ko umra to dole sai na cire waɗannan kayayyaki in cire kula in cire babbar riga in cire wando in cire stk in cire singlet sannan kuma in cire gajeren wando idan nasa babu fan ba gajeren wando sai in ɗauki mayafai guda biyu farare kamar yadda muke gani a kai to su zan ɗaura waɗannan kuma sai in naɗe sun faso a leda in kaya ya ike ni sai in jefar da su Mun kuma kaya bai ike ni ba sai in kunsa kayana zai rike a leda to mutum zai daura zani zai yafa mayafi shi yasa sami baka iya ba daga gida sai ka koya ko kuma ka je da igiyanka idan ka daura zani sai ka samu igiya sai ka daure tamau amma baka sani daga zulhu laifa zuwa birnin maka za ka wuya nun wannan ɗaurin ba za ka ji daɗinsa sa ba da baka saba ba sai dai idan ka saba ɗaura biyar ko kuma irin za ga gayu suna farazana shi yasa za ga gaye rigarsa tana ɗan ɗaguwa zai mayar saboda me saboda yi giya ya samu ya ɗaura baya da bel to yan ka saba ɗaura giya shi kenan dama wani tsumma ya samu ya kula? shi nan ya yi abin da ya zo yana muku barazana wai shi ya sa wando mai tsada daga nan iska tana ɗagawa za ga igiya kawai an tuttuka igiya don ka iya sabiyar nan ma an baka dama kana iya sabiyar dun wadan suna sanyawa da wannan shi ake kiran sai shi shine abinda annabi yi a zulhulai kuma kuma bayan yi wannan daman ana bukatar mutum ya yi sallar nafila idan ba lokacin sallar farilla ne sai ka yi sallar nafila raka biyu idan ka yi ka kammala lokacin da ka fito ka hau abin hawa ka daidaita sai ka ce labbai ka umra ya Allah na amsa maka zan yi aikin umra wannan ita ce niyya kuma a fili ake yi a nan ne aka ce ai niyya a fili amma duk sauran ayyuka niyya boye ke yi duk wanda ya ce maka idan ka zo ɗaukan azumi ka ce na yi niyan azumin wata ramalana na shekara arba'in, wanda ya dace da shekara tara miladiya kuma azumin nan talatin zan yi ko tara, to wannan babban ɗan shirme ne kai ma an kayi haka ka zama ɗan shirme abinda haka ce shine mutum ya ƙudurta a cikin zuciyarsa ya dauki niyya kawai amma a lokacin aikin haji ko umra za ka yi a fili ka ce labbai ka umra ko labbai ka hajjan ko labbai ka hajjan wa umra ya Allah na amsa maka zan yi aikin umra zalla ya Allah zan yi aikin haji zalla ya Allah na yi niyya zan yi aikin umra da haji a haɗe wato ya kasance tamattu'i ko kuma kirani ina fata an gani. ga maza Allah wa harama min habi umra ya yi harama da umra tun da kaga annabi yana tafiya da sahabbai wajen dubu ɗaya da wani abu su ma abin da suka kudurta niyya kenan saboda haka suka ɗauki aikin umra tun da annabi ya riga ya yi mafarki ga ki yana tsawafi ga ɗakin kaba. yana kyautata zaton Allah zai tabbatar masa da mafarkinsa wannan shekara wa ba ta ainihin lahu kuza'a sai dai annabi ya yi dabara tunda zai tafiya mai nisa kuma zai je zai ratsa cikin makiya addinin Allah kafirai da yawa waɗanda yake a lokacin ba su musulunta ba sannan daɗin daɗawa birnin makka ma birni ne na taron kafirai a wancan lokaci to shi yasa sai maza Allah ya tura 'yan leken asiri ya ce su yi gaba domin su rinka dudduba masa min kuza'a daga kabilan bani kuza'a saboda su sun fi alaka da manzon Allah akwai waɗanda ba musulmai ba ne a cikinsu amma suna sassauci ga annabi kamar yadda yake kabilan bane bakarin su kuma suka fi alaka da kafiran ƙuraishawa bambanta waɗannan ƙabilu guda biyu yana da muhimmanci don ne in ka je karanta tarihin fato makka to za ka fahimce ki da kyau domin abin da ya kawo dalilin fato makka shine zaluncin da aka yi wa bani quza'a wannan shi ya kawo fato makka yarjejeniyar da aka yi na shekara 20 ba za a yaƙi ba aka warware ta dalilin wannan ina fata muna tafiya tare wasara hatta iza kana bi gadiril akta maza Allah ya ta tafiya tunda ya tura ƴan leken asiri har sai da ya je wani wuri da ake kiransa gadirul akitar fatahu ainihu faqala masu masaleken asiri sai suka zo suka ba ki labari daga ya annabin Allah ga shi an samo labari an samo report inna quraikan kad jama'u laka jumu'a suka ce quraikawa sun maka taron dangi sun tara fa jama'a masu yawa waka jama'u lakal ahabi sun hada maka da wawayen mutane kauyawa kun san su a wajen yaki sun fi hauka yasa ko kamfen ma za ga yan siyasa sun fi diban yan hayaniya don ka dibi duk masu hankali ko motoci nawa ne to sai ku shiga garin ku fita ba wanda zai ji dirin ku amma sai a dibi yara marasa hankali wanda za a ba su abin kyaye-kyaye motan farko da ihu za su shiga mota ta biyu ma da ihu waɗansu ma layin da ba ce abi ba za su fi suna ihu an sa lasika da menene ana ta kaɗe-kaɗe da zuga ɗan takara a dama garin gaba ɗaya to ko kaje da motoci tsiraru za ce kai wannan kwa yana da jama'a daga nan kawai jama'an ihu ne Allah ya kyauta don haka sun tara ainihin al'ahabisha Su ne yan kaman da kauyawa da wawaye domin su taimake su wa muqatiluka waɗannan mutane sun taru ne domin su yaƙe ka ya kai manzon Allah wa saduka kuma sun yi ittifaki za su toshe ka ba za ka karasa dakin Allah ba wa uka kuma sun sha alwakin za su tare ka ba za ka yi wannan dawafi ba to kaga manzon Allah ya samu report tun da wuri to me ya rage to shine sai dabara sai yi shiri waɗannan mutane za a iya lallabansu, su za a iya ba su hakuri za a iya yarjejeniya da su ko karfi da yaji za a za a cin mutu to dole a zauna a tattauna to da wannan rahoto ya samu annabi sai ya tara sahabbai faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce sahabai a shiru ayyuhan nasu alayya da yake ya ku jama'a ku bani shawara wannan ba wai ya zo gaban jama'a bane a'a shi yasa duk inda ka samu mutane suna ta suna tare to sai ka samu akwai shugabannin su masu tunani amma in ka ce wa a cikin jama'a ne haka yanzu da za mu yi shawari na fito da magana to sai waɗannan su faɗi daban waɗancan su faɗi daban waɗancan ma haka sai ga ba za a yi tifaki ba sai a yi ta ɓata lokaci to shi yasa ake zaɓan ainihin waɗanda ake ganin su masu tunani ne ko masu hankali saboda haka sai a kira su a keɓance da su sai a bijiro musu da wannan magana sai a ce abu kaza da kaza da kaza mai suke gani to abin da aka ɗauka sai a ɗora kan jama'a gaba daya ka ga tsarin musulunci ba majority ake bi ba don ka bi majority halaka za ka yi wa in toka ya kasara man fil ardi yudilluka an sabilillah amma kaga zabe ki majority ne wanda ya bi yawan kuri'u amma kaga a musulunci za ka iya samu wanda ya fi yawan kuri wuta za ku je saboda za a iya tara marasa hankali su za su rinja yadda abinda ba su bayyance shi ba na shi ne ta shiru ayyuhan nasu alayya ya ce ya ku mutane ku bani kamara ku za annabi yana kawari da sahabbansa cikin abinda ba saukar masa da ayan Kur'ani ba idan da Allah ya ga dama sai ya saukar masa da aya to akwai wadansu abubuwa da Allah ya kyale ke kawara da sahabbansa shi yasa yake wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin an ba ki dama yi kawara. a tarauna annamila ala iyalihim wa zararihim sai annabi ya bijiro da maganarsa ya ce kuna gani tun da sun mana taron dangi suna so za su mana ganganci za su toshe mu to za mu iya kai farmaki wa iyalansu da zuriyansu haƙula yuri, yuriduna an yasudduna anil bayt waɗannan da suke neman su toshe mu da barin ɗakin Allah tun da su sun zo kan hanya sun tare mu mu kuma sai mu ratse tun da sun bar matansu da 'ya'yansu a gida mu kuma sai mu je mu auka musu ina ba ta kun gane eh tun da su ga inda suka fito to bari a ratse a bi ta wani waje wa fi lafazin a wani lafazi yake. ترون أن نميل على ضرار هؤلاء الذين آنوهم shin ba za mu kai farmaki ga ainihin zuriyan waɗanda suka taimaka ma waɗannan ƙuraikawa ba Ba in ya tuna idan sun zo mana kana Allahu karkata unukan min mushrikina kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya rage mummunan iri ta wani bangare wa illa taraknahum mahzuni waɗanda suka kai taimako suka kai agaji sai mu bi sai mu share matan da yayansu saboda haka in suka dawo zai su rasa matansu da yayansu in suka ji labari za ku bar wannan taimakon to za mu samu mu shiga ɗakin Allah mu yi ɗawafi kamar yadda na gani wa fi lafzin a wani lafazi ya ce fa in ƙa'adu ƙa'adu mauturina majhudina mahdubina in suka zauna mu riga mun mutu barna wa in najaw yakmanu kan qata'a Allahu azza wa jalla idan kuma mun samu mun kammala da su har an zo an gwabza domin rage wancan iri kuma waɗannan iri ma mun yanke su am tarauna yace ya ku sahabbai ko kuma kuna ganin anna ummal baita faman saddana an huqatallahu kawai mutum kari dakin kaba duk wanda ya tare mu a hanya mu kashe ki mu yake shi mai kuke gani mu murabe kan matansu da 'ya'yansu tunda sun basu a gidajensu ko mutum kari su mutanen da suke kan hanya har sai mun share su har sai mun je ɗakin kaba fakala abubakar radiyallahu anhu kaga inda manya suke magana ya za lokacin da aka bijiro abu kai kana karami banda karambani ka bari manya su yi magana amma idan sun noke sun ƙi yin magana to kai sai ka daga hannu misala da biyu sai ka faɗi shawarin da ya kamata ka bala saboda haka sai abubakar bin abi kuhafa ya ce ya rasulallah ya ce ya manzon allah kharajta amidan li hadha albayt abin da ya fito da kai shine katin kari wannan ɗaki na Allah la turidu qatla ahadin baka yi niyyan kashe kowa ba wala harban baka yi niyyan yakan kowa ba fatawajjah lahu yace to ni ina gani kawai mutun kari dakin Allah hanyar da muka bi kada mu karkace kun ga wannan shi ya tausaya wa mata da yaya kenan kada a je kai musu farmaki yace kada mu yi haka sai dai faman sattana an hukatan mu bi hanyar mu kawai duk wanda ya toshe mu ya hana mu wucewa to mu yake wa fi lafzin fa kala abubakar radiyallahu anhu ya rasulullah inma bi'na mutamirin ya kara da cewa abin da ya fito da mu umra ne ya manzon Allah walam naji li qitali ahadin ba mu fito domin mu yaki kowa ba dama a kaida duk mutumin da ya sa fararen kayayyakin nan ba zai yaki ba kun ga kenan tun daga birnin madina a zulhulaifa sun riga sun ajiye maganin yaki ko da yake a can baya na ce zulhulaifa wata anguwa ce yanzu ne ta koma anguwa amma da ƙauye ne sai ka fita daga birnin madina ka yi tafiya sannan ka je zulhulaifa amma yanzu ana zagayawa da kai kananta nan kawai sai ganta wata anguwa ce a cikin birnin madina har gaba da zulhulaifa ma akwai wani zuwa anguwanni sabi to amma duk da haka ba a canza wajen wannan miƙati ba saboda sun da manzon Allah ya faɗa ba wanda ya sai canza a ce za a ɗauka a kai bayan gari ba zai yi ba ya sa aka gina babban masallaci a wajen wani shirgegen masallaci idan kai rudadde ne ma an ka je ta kofar da ka shiga ba za ka iya fitowa ba to kaga yadda su suke hidima wa addini kenan to mutumin da ya zo wannan masallaci ko miƙati na ainihin zulhulaifa ya riga ya tuɓe tufafin gida ba kayan yaƙi ya sa ba ya sa kayan aikin umra da ya kaga wannan babu maganan yaƙi ya rike makami ne domin saboda kada wani ya tuce shi ya kare kansa za mu gani duk maza Allah ya fita da makamai da yawa amma lokacin da ya je sai ya ce a ajiye makaman ba za a shiga da ki ba za a shiga da ba saboda haka ana fita da makamai kamar yadda umratul qada ya fita da ainihin makamai shine yace to tunda mun zo umra ne ba mu zo da yakan adaniyan yakan kowa ba walakin man hala bainana wa bainal bait qatalnahu amma duk wanda ya sha makance tsakanin mu da dakin Allah to zamu yake shi ko shi waye fakala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda abubakar yayi magana babu wanda yayi magana daga manyan mutane saboda yana da shekaru yana da experience yana da ilimi ya san ya kamata shi yasa da yayi magana ba wanda yayi magana ba wanda yace ba haka bane sai manzo Allah yace to faruhu idan sai yace to mu ci gaba da tafiya babu damuwa saboda haka mu bi hanyar mu duk wanda ya toshe mu mu yake shi wa fi lafzin famdu ala ismillahi ta'ala yace to mu je da sunan Allah ai kaman kai ne mutum yana zaune sai ka ce masa bismillah taki bismillah ko zauna bismillah ko ka ce abincin nan bismillah kaga in ya manta da suna Allah ka tunatar da shi shi sa wannan kalma ta bismillah hausawa ba samu ba sai da musulunci ya zo in zai maka tayin abu sai ce bismillah da wannan kalma tana da kyau tun da sunan Allah yake ambato a ta yi za kanu bi ba da tsari suna cikin tafiya tun da sun san akwai runduna a can gaba sai da suka je hanya kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ta'ala ya wahayi wa manzo Allah sai ya bude baki yace masa habbai yace inna Khalid bin al-Walid lalle Khalid dan Walid fi kayl li quraish faliyatan an ba ni labari an sanar da ni cewa Khalid dan Walid yana jagoran waɗansu runduna ko wata runduna ta dawakai na quraishawa sun fito da miyagun makamai domin su kasance yan leken asirinsu kuma su din nan za su iya gama da kowa fa ku zo za ta leme amma abin da aka mun umarni an ce mu sake wannan hanya mu kama dama saboda aka zo waɗancan sun tsaya rediyo suna jiran duk wanda ya zo za a yi mummunan gumurzu da sai ta bi dama shi kenan sai duk sahabai gaba ɗaya sai aka bi dama lokacin da aka bi dama masu hadisi suka ce fa wallahi ma sha'ara bihim khalidun hatta idza hum bi qatratil jayy yace kawai sai suka yi tafiya can kafin Khalid bin Walid ya ankara da shi da rundunansa kawai sai suka je su a kuturin su don kun san yaƙi dabara ke yi in za ka tinkari nan sai kai kwana ka ji wani waje to sai aka ce manzo Allah ya bi dama da ya bi dama sai ya je su su riga sun wuce kamar su suna baya kenan ya je can in suka ce za su bi ainihin hanyar su su je birnin makka za su haɗu da annabi ba zai yi ba ba su san mummunan tanadin da aka yi musu ba kawai sai suka ji annabi ba ya wuce yana can gaba to me ya kamata su yi shi ne kawai sai shi ma sai ya yi dabara da rundunarsa kawai sai suka ruga a guje maimakon su tsaya su kare mutanensu ko su hana annabi karasa wa birnin makka sai basiran ta ɓace gaba ɗaya sai kowa ya kwasa a guje yana kokarin ya isa birnin makka ya faɗa musu cewa saura kiris ba annabin nan ya shigo saura kiris ga ikon Allah kenan ya zan Allah ta ta ta'ala zai taimake ka sai ya sauke maka hanyoyi idan Allah ba zai taimake ka ba sai ya toke maka basiran wani a taimake ki kai ko ba za a taimake ka a lokacin ba haka Allah ya ga dama haka Allah ya tsara to don haka wantalaka ya kudu nabiran li likuranshi. saboda haka sai ya kwasa a guje ya bi ainihin barauniyar hanya yana gargadi wa alaihi وصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالثنية maza Allah ya kata fiya sai da ya je saniya wato tudun da yake daga wajen sai a gangara birnin makka eh, saniyatul wada'i yadda ake ce saniyatul wada'i amma masu waka su sai suka kai birnin madina sala albadaru alaina min saniyatul wada'i wajaba shukru alaina ma da alillahi da'i ayyuhal maqutu fina jita bil amri al muta'i jita sharrafta al madina ma da alillahi da'i alhali a saniya a makka take ba birnin madina take ba allati yuhbatu alaihim minha barakat bihi rahilatuhu maza Allah ya haukan tudu kawai sai rakuman su sai ta kwanta sai ta kwanta annabi yana kai kawai sai nasu sai mutanen da suke tare da annabi a wannan lokaci sai suka ce wa rakuman hal hal suna ƙoƙarin su kora ta domin ta tashi fa'alahat amma ita tana kwanci ko motsi ba ta yi ba ta ki ta tashi faƙalu khala'atil qaswa sai suka ce wannan dabba sunanta alƙaswa suka ce ta gaza ta kare ba za ta iya kaiwa ba kala khala'atil qaswa kowa abin da yake fara kenan ta kare an yi an yi ta taki taki taki kuma annabi yana kai فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce ma atil kasuwa ko ma zaka laha bi ce ba ta sare ba saboda ba ba ne. yakan yi aikin wahala ta yi tafiya fiye da haka amma ba ta kwanta ba kwai dalili ce walakin habasaha haɓi fil abin da ya tare rundunan giwaye su sabin birnin makka shine ya tare ta a wannan wuni. saboda haka ba za ta wuce ba shi ya riga ya fahimci haka to kaga annabi ya tattauna ya dauki shawari ga dukan alamu abinda shawarin yake gwadawa in suka bi za su karasa birnin makka kuma zai je ɗakin kaba ya dawazi ko ba haka bane to amma kuma bai san Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara in aka je asaniya to za a makale a wajen ba shi sa manzo Allah bai san gaibi ba sai gaibin da Allah ya sanar da shi ya kamata a gane wannan ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم تند أني أني دبا تتاكي تاكي تاكي كما دبا جاغورا النبي منظر أكا قبا أنت زي قبا إذن باب جاغورا با أنت زي قبا لكن سيما قال الله والذي نفسي بيدي نعلم تيد وند رينا يكي جهنوسا لا يسألوني خطة yace wallahi ba za su tambaye ni wani abu ba wata yarjejeniya ko ka'ida ba yu'azimuna fiha hurmatillahi ta'ala illa a'taytuhum iyyaha yace duk abinda suka tambaye ni don mu girmama ɗakin Allah yace wallahi na yadda tun da kuka ga haka to duk abinda suka bi jiro mana mu amince kawai don ba za mu shiga ba don ba mu amince ba ba za mu shiga ba su maza jaraha sai annabi ya razane ta ya tsabure ta fa wasa sai ta mike tsaye فادل عنهم حتى نزل بأقصى الهديبية في مظلة كركة تاريتا سيد يجي وجم هديبية سيد وكاورب سند سنجي سنية تكما تيسوكو جيفن على ثمر قليل الماء أما عند يجي روان أنكت أنجي يتبرده الناس تبرد متاني سنة إيبس سنة كالين سدكر فلم يلبس الناس حتى نزهو كافر النبي يسوى جيفن mutane sun kwalbe ruwan gaba daya sun kwalbe wajen wa shuqiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala afaj ga tsananin zafin rana yasa sai aka koka wa annabi kishi ruwa fa ya dame mu gashi babu ruwa a wajen rijiya kuma an kwalbe ta gaba daya babu ruwa a wajen sallallahu alaihi wa صلى الله عليه وآله وسلم من كنانته سهما شين النبي يدعو da bakansa. sai ya ɗauki kifiya guda ɗaya daga cikin ainihin kwarinsa sai ya miƙa su ma'amara an ya aluhu fi ya ce idan suka je wajen rijiyar nan inda aka kwalɓe inda ake tsammanin inda idan ruwan yake fitowa to su cakka kifiyansa a wajen shi ne suka je wajen suka cakka kifiyan annabi fa wallahi mai hadisi ya ce na rantse da Allah ma za la yake kulahum birri hatta ruwan su. lokacin da aka soka kibiyan zuwa wani lokaci kawai sai ga ruwa yana fitowa car car car ya ce sai da kowa ya sha ruwa sai da dabban kowa ta sha ruwa sai da suka ɗebi ruwa iyaka ɗibansu wannan mujiza ce ta annabi bai na mahun kaza ne to suna zaune babu gaba babu baya a riga an yada wato zango to suna zaune haka irja'a budayl ibn warqa al-khuzai sai ɗaya daga cikin ƴan ƙabilan da suke da ɗan alaƙa da annabi ana kiransa budayl bin zarqa sai ga ya zo bin zarqa ko warqa al-khuzai sai ya zo fi nafarin min qaumihi min khuza'a da ainihin waɗansu jama'a sai suka iso wajen annabi wa kanu aibata nufi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to su ba musulmi ba ne amma suna ba da nasiha ga annabi to nan ne malamai suka yi ta tsarin bayani wannan ya gwada za ka iya samu wanda ba musulmi ba yana baka shawara mai kyau sai eh za ka iya samu wanda ba musulmi ba yana baka shawari mai kyau za ka yi abu sai ta abu kaza ya kamata ka yi za ka yi wani abu na ya ce karka yi wannan ko ga abin da ya kamata ka yi kuma ba musulmi ba saboda waɗannan suna tare da ainihin ƙuraisha wanda ba musulmi ba da ki sun zo wajen annabi min ahli kihama fa qala inni taraktu kaba bin alwa'i wa amir bin alwa'i shine sai yake sanar da annabi yace na bar ka'abu dan lu'ayyi da amir dan lu'ayyi waɗansu kwamandoji ne masu jagoran fitina yace na bar su nazalu ada aw a'dada miyahil hudaybiyya tunda sun ji labarin kaya da zango su ma sun ɗebo mayaka sun zo sun yada zango a can gefe suna nan kusa ma humul uzul matafil tare da su akwai dukkan bala'i duk wani makami da ka sani akwai tare da su abinda suka sha alwakiki ne ba za ka shiga birnin makka ba sai dai a zubar da jinin kowa amma ba za su taɓa yadda ba saboda haka sun ce za su yaƙe ka wa fa'addu ka anil bayyi kuma za su tsare ka ba za ka shiga ɗakin Allah ba fakala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce Allah sarki yace Allah sarki yace inna lam naji li qitali ahad yace ba mu zo domin yakan kowa ba kun ga wancan shawari da aka bayar ya ajiye tunda raƙumansa ta gwada alama ba za su zallake ba saboda haka annabi da kansa ya yi sassauci ya ce Allah sarki ya yi ba mu zo domin mu yaki kowa ba walakin ji ina mu ta mire ya ce mun zo aikin umura ne da sun kyale mu mun wuce mu ba mu zo domin fada ba wai na ƙuraisha sai annabi ya ce ka sai dai wa da kake gani na hekatkum alharbu fa'adarrat bihim ya ce ni na tabbata wa yaƙi ya wargaza su ya musu lahani ƙwarai da gaskiya amma duk da haka suna da taurin kai ya kamata ce su yi laushi fa in sha'u madattuhum muddatan da sun idan sun ga dama zan yi ba su lokaci zan musu jinkiri wa khillu bayni wa bayna na ni abin da nake so kine su kyale ni da mutane wanda yake so ya shiga addini na ya shiga wanda baya so ya shiga babu tilasawa to amma su sun ki karba kuma suna toke mutane kuma suna hana mu walwala yace amma da yaki ya rauna nasu yace fa ina azhar fa in an yadkhulu fiha idan na samu nasara na bunƙasa addini ya buwaya in sun ga dama su shiga sai ma dakala nasu cikin abin da mutane suka shiga fa'alu wa illa faqad jammu in ba su takura mu ba kuka bar mu da sauran mutane kuma al'amarin ya bunƙasa ai sun kubuta ba za mu taba su ba domin muna ganin sun kyauta mana abinda annabi yake falakin yace wa in hum habu amma ku sani to lokacin ya harzuka maza Allah ya fara magana a hankali sannan kuma abin ya bata masa rai don akwai ce rai ya ce amma wallahi idan sun ƙi fa wallazi nafsi bi yadi ya ce na rantse da wanda hannu a raina yake ga hannunsa la uqatilan lahum ala amri hada hatta tamfari da salifati ya ce wallahi sai na yake su sai duk mutanen da suke baya bayanu sun kare an bani ne kare tunda Allah ya dora mun wannan aiki yanzu muna lallaban ku ne kawai wala yunfizanna Allahu amrahu kuma ko sun ki ko sun so sai Allah ya zartar da al'amarin sa. sa ya gaba ka ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yusirahu ala kulli wa kafa billahi kadida a wani waje kuma walau kariha al mushrikuna wal kafirun ko mushrikai da kafirai sun ke Allah sai ya ɗaukaka addininsa to sai annabi ya faɗi wannan magana to falin wannan magana da ya fa qala Budail bin warqa sai ainihin Budail bin warqa sai ce sa uballighuhum ma taqulu yace abinda ka na zan isa musu ba sai ka ƙara wani bayani ba tun da ki kaga yana da kyakkyawan fahimta da annabi duk maganganun da annabi ya faɗa ya fahimta yace zan isar musu talaka hatta ata quraishan shine sai ya kama hanya ya tafi wajen quraishawa sai ya koma to ba domin nasu bane ba za su saurare shi ba saboda haka sai ya zauna faqala sai yace musu inna qad ji'na min indi hadha rajul yace na je na samu wannan mutumi da yazo da rundunan sa yace na je na same shi fa samina hu yaqulu qawlan kuma na ji ya faɗi wata magana mai muhimmanci fa in shaytum an naridahu alaykum fa Allah in kuna bukata in bijiro muku da magana ku saurari maganarsa to da ya faɗi wannan fa qala sai wawayen suka ce la haja talana an tukhbirana anhu bi shay'in suka ce mu ba mu bukatar ka faɗa mana komai shi yasa duk mitin din da za yin za tara masu jama'a masu yawa to ka tabbatar da wawaye ba za a ci nasara ba ba za a ci nasara ba shi yasa ake zabo masu hankali saboda haka wawaye abinda suka faɗa suka ce mu ba mu bukatar wannan magana kuma da su ne wani lokaci masu jawo fitina su za su je su jawo fitina kuma idan fitinan ta zo su za a fara kashewa a banza karshe su ne za su wayi gari ababen tausayi fakala inna ina min indi hadha rajul wa samina ku kulu qawlan to da wawaye sun ce ba su bukata kenan. sai shiru wa qala za ra'ayi minhum amma masu hankali daga cikin su sai suka ce a dakata ku ya kulu. fala mana abin da kaji yana faɗa to shi yasa duk lokacin da Allah ya baka shugabanci inda abin nan akwai yara akwai wawaye lokacin da dattijo ya zo yana magana karka bar wawaye nan su amsa masa karka bar yaran nan su amsa masa don sai su raina shi in suka raina shi ka tabbatar billahi allazi la ilaha illa huwa kai ma wata rana sai an wulakanta ka yasa inda dattijo ya take yi magana sai a laga wani dattijo kusan kwacin su sai ya ce kamar masa da martani in shekaran wannan sittin ne shekaran wancan sittin ne ko sun yi mutu a tsakaninsu kai ɗan shekara talatin ba ruwanka domin saboda dukkansu ubanninka ne amma ɗan shekara sittin ya yi magana ɗan shekara talatin ya mayar masa da martani har yana gwada masa yatsa kai kuma a matsayin ka na shugaba kana wajen ka kyale to ka tabbatar wata rana wani makaskancin mutum ne zai gwada maka yatsa an baka yi sa'a ba ya tsole ido kuma ba abin da zai faru saboda kamata dinu tudanu yadda ka yi haka za a maka saboda haka yana da kyau a kiyaye to shi yasa lokacin da wawayen da suka yi magana masu hankalin su sun gane yawan suka bari haka bala'i ne suka ce musu ku tashi ku tafi shi ne suka ce ka faɗi magana shi ne sai ya ce to na je na same shi kala same tuhu ya ƙulu kaza wa kaza na je na same shi da abin da yake fala فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم duk abinda manzon Allah ya fada sai ya kwake ya fada muku sai manya suka yi shiru to sai aka samu wani mutum daga cikin su faqala urwa ibn mas'ud sai urwa ibn mas'ud sai yace faqala ay qawm yace ya ku jama'a mun ji wannan magana abinda wannan dan uwan namu da muke yaki da shi ya faɗa. amma alastum bil walid na san anan akwai iyayena ko babu iyaye na anan aka ce akwai kalubala suka ce akwai kala walastu bil walad ce mu ba muna cikin iyayenku bane suka ce eh kuna ciki wato ya juya maganan ne kalubala Kamar ka ce ai ku iyayenmu ne mu kuma yaya ko ba haka bane sai ya ce eh haka ne sai ce to gaskiya ni na fahimci wani abu yana da kyau mu saurara ta ta himuni ya ce kuna tuhuma na da wani abu ko kuna zargina da wani abu Salula suka ce ba ma zargin ka kai yaro ne mai hankali kai mutum ne mai hankali kala ta an ta'lamuna anni a ahla ukaza saboda unguwar yana ta wajen ukaza ukaza wata kasuwa ce wanda ake cin ta a zamanin jahiliyya duk mawaka na larabawa duk wanda ya kware in yana so ya ci kasuwansa to a shekara da ana yi sau daya shine sai ya zo ukaza sai ya baje kolinsa idan aka yaba masa aka karɓe ki to labarinsa zai bazu ko ina a ƙasashen larabawa saboda wannan kasuwa shine yace to mutanen wajen akwai lokacin da za a yi wani abu sai na jawo su ni ne na je na ce musu su zo kuma suka yadda suka zo amma ma ballahu alayya ji'tukum bi ahli wa waladi wa man ata'ani ya ji ya raraki mutanensa domin su ba da goyon baya sai suka bayar sai da aka zo sai waɗansu suka ware suka ce su sun fasa sai ce to ni kuwa ni da na jagoranci wannan ba zan yarda hukunyata ni ba saboda duk babban mutum ya faɗi magana guda ya faɗi magana guda to yana so ya cika to da mutanen gari waɗansu suka balle suka ja to shi sai ya ɗebo da matansa da ‘ya'yansa da duk waɗanda suka yi masa biyayya sai ya zo ya samu shawa ya ce waɗancan tun da sun ƙi min biyayya to ba ruwana da su suka ce eh lalle kai namu ne to shi yasa idan kana da mutane a anguwa ko a gari dama abin da ya kamata shine in ka ɗauki alkawarin wani abu ya kamata a ce a aiwatar da wannan ko da yake za mu buga misali domin a gane mafiya yawa a yanzu abin da ake kenan a ce wani ya zo gashin nan daga birshin filani a nan bauchi sai aka zo ana maganan siyasa za ka zo ana maganan siyasa wanda kake tare da ke sai ka ce karka damu duk ƙuri'an anguwanmu ko garinmu zan kawo karka damu kuma ya faɗa ne tsakani da Allah ba irin yanci waci wannan da za a ba su kuɗi su je su hau kan kuɗi ba za su raba wa mutanen garinsu ko anguwansu ba ba za su ba su ba sannan kuma sun buga kirji sun kika baki sun ce za su kawo akwatin wajen waɗannan su tsakani da Allah ne suka yi haka saboda me saboda suna tare da nan takararsu kuma idan ya koma zai ta bayani wa mutanensa yana gamsar da su su zaɓi me su zaɓi ɗan takaranta to idan duk mutanen gari sun baki goyon baya kun ga ya nasara idan waɗansu ba su baki goyon baya ba alal akal da zai samu abokansa da iyalansa da wane ne ya kawo ƙuri'arsa ya ce kai mutanen gari na sun wahalar da ni amma dai ga na wanda zan iya saboda mai saboda ya dauki alkawari wannan daman ita ce amana domin inda kana tare da dan takara ka yadda da ki ɗari bisa ɗari to kamata ya ce kuri'an gidanka kuri'an yan uwanka kuri'an garin anguwanka kuri'an abin nan ku abinda zaka iya ya kamata ka kawo masa to wancan shi ma zai je yana fafutuka in ya zo ku raba a tsakani shi yasa sai ya ce to da aka samu rikici an yi haka ko ba a yi haka ba na je na tattaro mutanen Ukaza. da suka zo waɗansu suka ɓalle amma da suka ɓalle ni ban koma ba sai na zo na haɗu da ku da mata na da iyalai na da sauran waɗanda suka mun da'a suka ce haka ne ya ce to tun da dai haka ne to ni ina son ku bani dama in je in samu annabi muhammad da shi da sahabbansa mu sake tattaunawa da su akan wannan magana don a samu fahimta kar ayyaki tun da duka yan uwa ne kada a kuskura ayyaki to kaji wannan قال فإن هذا قد أرد عليكم قصة رشد يتللي أبن دي فالآينا هذا مهمة فاقبلوها نين الباكو شاوريكو كرقا أما ودعوني آتيه قبل زنجي وجنسا قالوا إيتيه سند يا فلامكم أغنغنو ما سكو سكتيك جي من يدى من وكل شاكا شين سيكام هنيا يتفو فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شين يجي وجن النبي نام غنى دا النبي قوما ظل الله كربيك أنو بيبيو بي saboda manzo ko dan aika ana karɓar sa hannu biyu eh duk da kasancewa kine zai hada yaki ko kuma zai hada zaman lafiya to amma shi ba a taba shi dan aika ba a taba shi to wani dan ya kawo maka leta na ritayan ka da ka duba ka gani na ritayan ne sai ka kwashe shi da mai ina laifin sa me laifin sa dan ya kawo maka leta na ritaya ritayan dole Allah ya sauke kala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahu nahawa min qawlihi eh, li budayl bin warqa irin abinda manzon Allah ya faɗa wa budayl shine ya faɗa ma wannan mutumi saboda haka bai canza ba urwa bin eh, bin mas'ud fa qala urwa inda zalim shine urwa sai yake yana son ya faɗa wa annabi akwai fa abinda in bai fahimta ba za a iya samun matsala ba abin da ya faɗa masa sai ai muhammad da ce kai muhammad yadda ka ɗebo mutane ɗin nan ka kawo su wato bala'i ne za a yi ni na tausaya maka ma duk waɗannan mutane da ka ɗebo su wallahi idan wuri ya yi wuri suna iya watsewa su barka kai kaɗai sai ko ba za ka yi yakin nan ba to kafin manzo Allah ya baki amsa Abubakar bin Abi Quhafa yana kusa misali zan yi amfani da wata kalma sai ce ja daga nan wawa baka san ma abin da kake faɗa ba mu ne za mu watse mu bar bayan annabi sun yi amfani da wata kalma kalman suna amfani da ita shine wajen zagi don ka kaskanta mutum ga gunki nan idan ana son a wulakanta ka shine sai a ce ka je ka ainihin muriyan gunki waye bai gane hausan ba da girman ka akwai wanda bai gane ba lallai akwai yara da yawa eh to bari a canza sai a ce ka je ka kanka na kakiran gunke wa bai gane kakira ba in ma baka gane ba yana iya yiwuwa ka fito jeji eh in ma baka gane ba shine a ce mutum ya je ya kyanka na da hancinsa da bakinsa ya je ya shansha na wajen fitowar kakin gunki ai ka haka man an takura ki an wulakanta shi kenan ko shi ne abin da ya faɗa masa kenan ya ce mu ɗin nan da suke gani karka ɗauka cewa mu mutane ne ba mu da alkawari ba haka ba ne kuma lallai sahabban manzon Allah tsayayyu ne akan al'amura to shi ne abin da ya faru kenan na farko kenan kafin na biyu saboda haka da ya fala masa wannan magana da shi ne sai juya ce ah, wannan kuma waye ne na maka magana kai muhammadu baka ba ni amsa ba wani dan karambani ya ba da amsa har yana faɗa mini bakar magana shi ne abin da ya faru a ya ce ai muhammad a ra'aita in istasalta amra qaumika hal samita bi adam min al arab ijtaha aslahu qablak da farko yace yanzu kai idan ka zo ka fi nasara akan mutanen ka murkusa su wace riba ce ka taba ganin wani balarabe yayi wa mutanen sa haka wa in takul wa in ukra fa inni wallahi la ara wujuhan yace in kuma an ci nasara akan ka to ni ina ganin waɗansu fiskoki na mutanen da suke tare da kai wa inni la ara akwaban minan nasi khaliqan an yafiru wa yad'u wallahi ina ganin za su watse su gudu duk su barka kai kadai a halaka ka a banza da wofe فقال له أبو بكر شيني أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه يكي أمصف بطر الله يمانا كجيك شنشنا وجن فتو وانكاشن والنغنشي أنا هل نفر وندوه يزكي كنا غني زام قد مواضي مبركي قال من هذا شيني سيكي ويوهي من مغننا قالوا أبو بكر سكتي أيوانا كيني أبو بكر ابن أبي قحافة شيني كي مغننا kala ama wallazi nafsi ne. sai shi urwa bin mas'ud wanda ba musulmin ba sai yake wallahi ni ma na rantse da wanda raina yake da hannunsa don suna rantsuwa da wannan to anan fa zai faɗi muhimmiyar magana ce saboda an faɗa masa maganar da bai ji daɗi ba har cikin ransa ransa ya baki shi yasa ya tambaya ya ji waye in ya ji akwai wani abu a kansa shi ma ya fallasa shi to shine da aka ce masa abubakar sai ce ama wallahi ama wallazi nafsi bi yadihi laula yadun kanat laka indi lam ujzika biha la ajabtuka yace wallahi ba domin akwai wani alherin da kaman a can baya ba wanda har yau ban biya ka ba yace wallahi da na amsa maka da mumunan magana ya ga ce abin da ya faɗa kenan wannan ya gwada alheri dan kone baya faduwa kasa ban ba eh me yasa mutane ba za su rinka yin alheri ba ko mutum yana cutar da kayan kama alheri ka gama da shi fa abin lati hiya haka fa idza alladhi na wa bainahu adawatun ka annahu yun amin. wa ma yulqaha illa alladhina sabar wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim shi yasa abin da ya fada kenan saboda haka ya danna zuciyarsa saboda abubakar ya masa alheri wannan shi yake gwada cewa abubakar tun zamanin jahiliya mutumin kirki ne to haka ake son kowane musulmi ya koyi da wannan ka yi kirki ma kowa da kowa da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba to amma kuma za ku je da ya yi wani abu wani ya taɓa shi ya tambaya aka ce aka ce masa wani ne to shi kuma sai ya fallafa shi zai faɗi wani abu a kansa shi yasa kar ka yadda a cikin mutanenka ko ba a cikin mutanenka ba ka yi abin kunya don ka riga ka yi abin kunya wannan ko zai tabirka ran da ran wani ya ɓaci zai fallasa ka ka zo kana wa'azi ka yi zafi sai ce caɓi a ce ashe wa'azin nan ya shiga ka ya ce ba shiga na ya yi ba kamar yadda ake buga misali a rediyo ne na ji labari wai wani ba filatani da bunsurinsa eh, bunsurinsa yana da gemu mai wa'azi yana da gemu to ba labari nake so na kawo ba amma dai karka yadda ka yi wani abin kunya idan ka yi abin kunyan nan sai ka zo ka gama abin nan sai wani ya ce ni kan wannan wani ne yake wa'azin na ce eh ya ce yanzu duk iskancin nan da muka yi shekaran ka ba tare da shi muka yi ba wai yanzu ya zo yana wa'azi yana jin aya na ƙarya kawai wallahi in ba don ya ga mutane yana jin tsoro kar ya mayar maka da martani su hau kansa ba wani zai taki a gaban ka zai mayar maka da martani musamman ma a ce wanda ya san girman ka gaba ɗaya san takin ka sai ka ji ana falla zagi ana ce akwai lokacin mu da ya fata aka zo aka tara jama'a da fa barawo ne tuba da manemin mata ne fa tuba da fa dan rawa ne fa tuba da ɗan kaye-kaye ne fa tuba sai ce wallahi in kuna so ma zan gwada muku abokan sa suna nan in ya hadu da su sai ne ya dariya bugaggu ne a da to kaga wannan fa abin da aka yi ana faɗin haka to zai wahala wa ka duka zuwa zai wahala saboda ya riga maka illa yasa Allah tabaraka wa ta'ala bai taba aiko wato ake da ga annabi a ce wannan annabi da mutumin banza bane babu a ce manzon Allah ga shi wani manzon Allah da mutumin banza bane babu saboda wannan bakar magana to mun ji daya abubakar bin abi kuhafa shi wannan ya kubuta mutum ne mai alheri mai mutunci وجعل ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam urwatu bihi مسعود sai ya kazance ya ci gaba da magana da annabi فكلما كلمه أخذ بلهيته صلى الله عليه wa وسلم duk lokacin da yake magana da annabi sai kama gemun annabi saboda tsawoyin juna ne sai kama gemunsa yanzu kamar yanzu yadda mu muke zaune da Allah alarama mu ma tsawoyin juna ne saboda haka yana cikin tafsiri kawai zai kama gemun alarama sai ya yi saboda yana ganin arhansa kima yana ganin arhana to tun da ya zo ya hadu da abokinsa sai yana kama gemun annabi yana ce ai muhammad wannan abu ya kamata a yi sassauci a yi abu kaza da kaza sai aka samu almugira bin shoba radiyallahu anhu qa'imun ala ra'sin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'ahu sayf wa alaihi al-mikfar mugira bin shoba yana tsaye a bayan annabi a tsaye yasa aka ce akwai dalili yasa ya tsaya da takobi a hannunsa da kuma kwalkwali a kansa saboda haka ba za ka gane wane ne ba wa kullama hawa urwa bi yadihi ya lihiyati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dahu bi na'li sai duk lokacin da urwa ya mika hannunsa zai kama gemun annabi suna tafi shi kuma almukira bin shuba sai ya dauko kotan ainihin takobi din sai ya buge hannunsa ce bai dace ba irin waɗannan su ne dogarawa ke Eh, su ne jarumawa na bayan annabi ɗaya daga cikin jarumawan bayan annabi ne sai buge hannunsa to shi abin ya bashi haushi an buge sau ɗaya an buge sau biyu kai waye ne wannan tun da akwai kwalkwali a kansa ba za a gane shi ba shi ne ya tambaye ce wane ne wa kala lahu akhir ya daka ce rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ce masa ja da hannunka zabarin gemun annabi farafa urwa ra'sahu wa qala man haga ya ce kai wannan kan waye ne kun ga ba zai tada bori ba tunda yana gaban ku ne in ya ce zai yi bori dukan ka za ku yi to shi yasa sai ya bi su hankali yace wai waye ne wannan man haga qala al-mughira bin shuba ya ga ce ai al-mughira bin shuba ne wannan shine al-mughira bin shuba don ana fadin sunan mutum ba za a buye ba al-mughira bin shuba kala ai gudar ita ɗan yaudara saboda akwai wani abu wanda ya faru a can baya shi ne yake son ya kawo abin ya ce ɗan yaudara ya ce alasto a fi gadaratik ya ce lokacin da ka je ka yaudara ni ne jagora ni na jagoranci mutane wajen sasanta yaudaran da ka yi sannan yanzu kuma zuna zo yana kama gemu kana buge hannuna wai yana so ya gwada masa a ai saboda wancan abin da ya yi bai kamata ma a ce ya buge hannunsa ba ya bar wani mutumin kirki ya buge hannun mana ai kaga da abubakar bin abi kuha bai faɗa masa wancan magana tun da ke mutumin kirki ne ya masa alheri ai kaga bai mayar da martani ba sai ya hakura to amma wannan ki ya wahala ma a kansa ne shi yasa ya ce ai gudan ya ce dan yaudara wato yadda abin yake shine wa kana al-mughira bin shuba radiyallahu anhu sahiba qauman fil jahiliyya shi a zamanin jahiliya hadu da waɗansu mutane ba bakatalahu ko san lokacin mutum yana cikin samartaka sai yana ganin kowane abu daidai ne kawai daidai suna tafiya sai ya ga arhamsu yana ganin arhamsu kawai ya samu dama sai ya kashe su wa aka za mu mawala ya kwaki dukiyarsu gadan gadan yana tafiya ya ce duk wanda ya sha gabansa zai gama da shi ka ka samu saurayi maji karfi ya ci ya koshi bayan ya yi abu kuma sai ga ya zo kan hanya yana haka sai dai ya hadu da katon da ya bigi to sai ya karasa shi zai ga ya zura a guje amma ba haka ba kowa ya hadu da shi kuma karasawa da ke zai yi shi yana alfahari da wannan yana jin daɗi kuma wani ajin mamaki bayan ya yi wannan da aka zana maganar musulunci kuma sai zai musulunta ba a gama ruwar wannan rikici ba makalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka zo aka sai gunta wa annabi fa faru sai islamu ya ce musuluncin suna karba tun da ya musulunta mun karba kuma al'islamu ya jubbu ma kabla zuwa abin da ya can bayan musulunci ya riga ya goge tun da da ɗin ai samartakan ganganci ne ya sake ya haka ya ce wa ammal malu falasta min hufi shayin falasta min hufi shayin ya ce amma dukiyan nan da ya karɓa na mutane sai ya biya su sannan kan babu ruwana saboda haka shi yasa aka ce yin mutum ya yi sata a can baya ko da ka zo ka tuba daga baya aka zo aka same kan ba samu wannan abu sai ka biya tunda ba kama ka ba ta biya amma kuma haƙƙi sai ka biya in ba aka ban aka je lahira sai ka yi bayani wannan shine tsari ثم إن أروى جعل nabiyyi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi بعينه amma fa shi wannan Urwa da ya zo ya zauna sosai tare da annabi saboda haka ya lura da abinda sahabbai suke yi wanda kuma ya yi bayani akan abin da suke yi shine darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abin da muka fala daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh